subscribe and sign up. Please ke ba ko nan. subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku takun ƙarshe kashe na ashirin da takwas. Prime Minister Hatim ne ya fara shiga hannun shirke da na Gimbiya Mujidat. Daga bayansu, Nazili da Yazirin ne bayansu mai girma sharifuddin shi ma ya shiga hannun shi rike da na gimbiya malikat ɗaya hannun nashi ya riko hannun uwar gidansa hajiya laurat daga bayansu chief owis ne wanda zan iya cewa shi ne farkon haɗuwa saboda kyawun surar shi shaddar jikin shi ta bayyana zazzafan kyan shi kamar shi ya kera kansa hannun shi yana a riƙe da na kanwarsa hindu ita ma ta ɗauki wankan a baya bayan wucewarsu samubarak ya shigo hannun shirke da na mum turai daga bayansu zaki ne tare da jazz sai aibat fuskar kowannensu da fara'a bayan shigarsu sanata latif ya shigo shi ma tare da mum madina hannun sirke da na juna yayin da zulaihat da ziyad suke a biye da bayansu abin gwanin ban sha'awa bayan su ma sun shige his excellency abdulrazak ya shigo tare da muhibbat su ma sun ɗauki nasu wankan a tare da 'ya'yansu suka shigo kaftin yasir da yusra daga su sai his excellency din ya shigo fuskar nan a washe da annuri yayin da yake arke da hannun his excellency hajiya jamila daga bayansu dr nawaz ne da ɗan uwansa justin Noraddin, amin justin nadim su ma sun ɗauki nasu adam ba su jima ɗaucewa ba hajiya saratu tamu ta mutunci ta shigo hannunta rike da na Pravin sun yi matukar haduwa a banka gaba indiya shaddar ta yi masa kyau daga bayansu tims ne ziyan da zayyan ho ho ho wanka ya bi jiki na madina masu kamshin zamzam tsayawa fasal ta su a cikin shadda bata baki ne hannayensu na rike da na kanwarsu faryat ta caba uban ado cikin riga red color duk matashin duk matasan wurin babu wanda ta yi shigar fitsara ta, a bayar jikinta ta matse jikinta ko arzikin ɗan kwali babu a kanta sai zallan kitsan kalabarta gaba ɗaya kamshin turarensu ya gauraya da na ac wata iryar ni'ima ke tasowa har sun nufi inda aka tanadar musu kowa ya nannaɗe rigarsa zai zauna kamar daga sama muryar mc ta katse su da cewa ban ba da izinin a zauna ba gaba ɗaya suka kai idanuwansu gare shi don ganin wani isasshen ne mai walƙinsa rike yake da mike can saman step fuskar nan tashi a martake tsoro tukub da shi tsoho tukub da shi ganin kanshi duk hurhura hatta girarsa da gashin bakinsa hurhura ce ga wani dogon gemu har kan cikinsa daga ganinsa ɗan dirama ne Ganin shi bakuwar fuska ya sa suka soma tunanin wane ne wannan. Hajiya Saratu har ta fara karkata baki za ta fara zabga masa masifa. Muryar shi ta katse mata hanzarinta. Kirari ya soma kororowa yana nuna hanyar shigowa hall ɗin da MC ɗin hannun shi. Gaba ɗaya a suka kai idanuwansu don ganin mai shigowa. Obinna ne ya shigo cikin shiga ta alfarma tare da babban amininsa, jan kunne. lokaci ɗaya suka sauke ajiyar zuciya tare da sakin murmushi saboda jin yadda ake yaban mahaifinsu bayan mc ɗin ya gama da baba obi ya koma kan prime minister ya soma koɗa shi yana faɗin tsakin nama gagara tauna prime minister hatim na shugaba mai cikakken iko na mujidat ba maza a gaban ka, kasar Kanada ta kace namijin duniya taka lafiya hasken wata shakallo fari mai farar aniya adalin shugaba namu na mutunci Sautin tafin hannayensu ne ya cika hol ɗin. MC ɗin ya ci gaba da yi musu kirari ɗaya bayan ɗaya. Ina kike ‘yar sarki jikar sarki basarakiya, ‘yar mangada, uwar gida sarautar mata sarauniya ɗaya tak da ke mulkar zuciyar hatim. Damisa ke sabo, shek Hamajidat almuktum Dubai da kewayenta ikonku ne, damisa kike, kin ki kallo biyu. An gaishe ki uwar naziri da Yazirin, ku ne yau ku ne gobe har kullum ku ne. sukari kuke ba ku yi farin banza ba yayin da yake yi musu kirarin murmushi ne dauke akan fuskar mujidat duk da kasancewar ba ta jin hausa prime minister hatim ne yake fassara mata abin da mc din yake faɗa hakan ba ƙaramin daɗi ya yi mata ba bayan ya gama koɗa su gimbiya mujidat ya koma kan sauran iyayen family din ya ci gaba da cewa ina kake sanata latif fari mai farar aniya ina ka ina ina ka gane mini his excellency abdulrazak farin wata mai haska duniya ban manta da kai ba his excellency din na hatim ku gafara ga manya nan soja birgiman hankaka sa mubarak soja marmari daga nesa soja na gwamna ga rawa ga yaki ɗaya filin taron ya karaɗe da sowar su sa mubarak sai murmushi ne ɗauke akan fuskarsa ba shi ba hatta mum turai ta ji daɗin yabon da aka yi wa mijinta ina kake sharifuddin namijin duniya an buga da kai an barka namiji uban mazaje ga ka adalin shugaba najeriya ta kuce ciki da wajenta ban manta da ke ba auta shalele hajiya saratu auta ba kya laifi ko kin kashe dan masu gida bushiya kike kowa ya kwana da ke ya kwana salati kasa kasa da murya hajiya saratu ta ce lallai ma dattijan nan ya rena min wayo wato ya rasa da me zai koɗa ni sai da bushiya ta bi baki ta yi babu yabo babu fallasa ta ja guntun tsaki ita da ba a yi mata ita da ba a yi mata gwaninta cikin mutunta juna suke ƙara gaisawa da junansu ga sautin kiɗa na tashi sun ɗan jima a tsaitsaye suna ta fira cikin raha kafin daga bisani kowa ya samu wuri tare da iyalansa gabaki ɗaya suka nutsu suna sauraron MC. Addu'ar buɗe taro ya fara karantowa. Bayan ya kammala ya soma gabatarwa. Ya soma gabatar da Firaminista, tare da yin wasu jawabai. Ya ɗan dakata da yin bayanin yana bin kowannensu da kallo. Jikinsu ga baki ɗaya ya yi sanyi, musamman ma Prime Minister. Idanun shi har sun ciko da ruwan hawaye. Juriya ce ta hana shi fitar da su. Ba komai yake tunawa ba. Face yaron da ya ƙwallafa farai a kansa. Mai girma Sharifuddin da ke a gefensa ya lura da halin da ɗan uwan nasa yake a ciki. Riƙo hannun shi ya yi a cikin nasa, ya riƙe gam yana lashin shi haɗi da bashi baki daga bisani MC din ya MC din ya gayyaci prime minister da ya taso yayi jawabi jiki ba ƙwari ya miƙe ya hau kan step cikin sanyin murya yayi magana mai ratsa zuciya bayan ya gama aka kira Gimbiya Mujida da ita ma ta yi nata har da su sanata Latif sai da suka hau kan step suka bayyana yanayin da suke a ciki na kewar rabuwa da dan uwan nasu Baba Obi ma yayi nashi speech ɗin, wanda ya taɓa zukatansu sosai daga bisani komai ya lafa sautin sautin kiraɗa ya ci gaba da wanzuwa a cikin hall ɗin yayin da safas suke jigilar raba abinci da kayan sha suka koma gudanar da aikinsu har yanzu ban ga mutuniyar ki ba ko ina ta shiga watakil ta ji tsoron haɗa kanta da mu ne Yi excellency muhibbat ce ta yi maganar tana karkaɗa kafarta hannunta rike da glass na lemu tana sha hauka take yi da za ta kawo kanta cikinmu ai rijiya ba wurin gaɗar makaho ba ne ina nan ina jira in ga ta inda za ta bullo kin san ba zuciya ba zuciya ne da ita ba kare ya fi da ya biya lashe ni na san za ta zo ne a cewar hajiya saratu ta faɗa tana faman tura dambun nama a bakinta a tsiyace take taunar shi taɓe baki hajiya laura ta yi tana faɗin ga ɗayar munafukar can da yake yau tana a tare da mai bata tana a tare da mai ta kariya ko kallo ba mu ishe ta ba yar kan uba dan Allah jibi yadda ta kankame hannun shi kamar uban wani ce kamar uban wani ya ce zai kamar uban wani ya ce zai kwace mata shi gaba ɗaya suka sanya dariya suna satar kallon bangaren da su hajiya turai suke baiwar Allah sam hankalinta ba a kansu yake ba Ba ta san ma suna yi ba ta ci albarkacin yayi mubarak da wallahi yau sai na sa ta na kanta a cewar hajiya saratu man madina da ke sauraron su ba ta tanka musu ba sai dai duk wanda ya yi magana ta dube shi Babar bar wannan maganar shin ko kun lura prime minister baya fara'a ko dai baya farin ciki da dina din nan ne wai hajiya bacce ta faɗa tana faman ya musa fuska hajiya sarar ta ce kin san yayin nawa bai cika san surutu ba duk da kasancewar shi ɗan siyasa abu kaɗan ke takura shi maybe baya jin daɗin jikin shi ne anya kuwa ni dai na fi tunanin wani abu ke damun shi a cewar hajiya laurat hajiya jamila ta ce maybe yana kewar family ɗinsa ne dole ya ji babu daɗi in fa suka tafi babu wanda ya san ranar dawowansu samun yi misin ɗinsu sosai hajiya laurat jifa-jifa take wurga idanuwanta ta saci kallon chief always wanda tun shigowar shawal yake a hakimce kan kujera tare da su zaki da Justin Nadim hankalin shi na akan wayar hannunsa Hajiya Muhibbat ta lura da ita hakan ya sa ta yi mata gyaran murya tare da cewa lafiya ko na ga kin kurawa dan naki ido bi baki ta danyi kafin ta ce kawai ina mamakin halayyarsa ne ni tunda na taso a rayuwana ban taba ganin bauɗaɗɗen mutum irinsa ba mai wuyar sha'ani kwata-kwata always baya kula ni a matsayina na matar dadinsa ban san me yasa ba babu abin da ke shiga tsakanina da shi in ba gaisuwa ba kwaɓe fuska muhibba ta yi kin ban dariya ai duk rashin sakarwa mutane fuska da bai bai kai wannan yayin naki bai kai wannan yayin naki ba uban 'yanji da kai tun lokacin da yake akan mulkinsa har ya sauka ban taɓa ganin hoton shi da fara'a ba Hajiya Jamilu ta ce abin da zan ce kenan wallahi kamar kin shiga zuciyata. Allah na jima ina mamakin Alhaji Musa gashi dai namiji har namiji sai dai babu annuri a fuska har tambayar kaina nake yi ko yaya matarsa take iya sarrafa shi don ko wannan mutumin zai yi wuyar sha'ani hajiya sarar ta ce ni kuma wallahi burge ni yake yi don bincika cika san namiji mara kamun kai ba mai dan banzan surutu amma shi daga ganin shi namijin duniya ne ni har kun tuna min da matar shi muna mutunci da ita sosai lokacin baya murmushin gefen fuska hajiya laura ta yi yayin da take sauraron su babu alamun za ta tanka musu ai tun da suka so mazancen yayanta ta ja baki ta yi shiru suna cikin yin fira wayar hajiya saratu ta yi ringin daga cikin yar fosa ɗinta ciro wayar ta yi ta tuba mai kira mikewa ta yi har suka haɗa baki wurin tambayar ta ina zuwa sirka ta ce ta karaso tun ɗazu nake jiranta yanzu haka jami'ai ne suka hana ta shigowa ciki bari na je na taho da ita da tsantsar mamaki suka kalli juna bata bi ta kansu ba ta yi saurin nufar hanyar fita daga hol ɗin miƙewa pravin ya yi daga mazauninsa ya nufi area ɗin da ba kowa ya ciro fon ɗinsa ya danna ma hajja ta kira har sai da ya kusa tsinkewa kafin ta yi fikin me ya tsayar da ke ne har yanzu baki shigo ba ka baki ɗaya kin sa bana jin daɗin dina ɗin on the other hand muryar hajji muryar hajjati tamkar za ta fashe da kuka ta ce waran dan kunne na zan sanya kunnen da zan sanya ne ban gani ba shi na tsaya ne ma muryarsa da faɗa ya ce saboda ibada ne sanya dan kunnen ko a'a idan kika kara mintuna ba ki zo ba kada ki yi tsammani zan shigo da ke kuma wallahi Allah ya sa in ga kin caɓa wannan adon a jikinki ni da ke ne ya faɗa, tare da kiran ya koma mazauninsa ganin yadda ta kankame mishi hannu ne ya sa shi furta matsoraci sunnar da kai kasa hajiya turai ta yi fuskar ta ɗauke da murmushi muryar shi tamkar zai yi mata raɗa ya ce ki tashi ki je wurin yan uwanki mata ku yi fira girgiza masa kai ta yi alamar a'a ɗaure mata fuska ya yi umarni nake baki hankalinta ba ƙaramin tashi yi ba muryar tana rawa ta furta Don Allah ka bar ni nan ba sai na je wurinsu su ba harara ɗan watsa mata kada ki bani kada ki bari na maimaita miki jinjina masa kai ta yi alamar to ba dan taso ba ta miƙe jikinta na kyarma ta juya tana kallon bangaren da sajiya laura ta suke sai fira suke yi suna shan dariya tunawa ta yi da maganar da ta gaya mata jiya ji ta ba za ta iya zuwa wurinsu ba miki sa mubarak ya yi a tsanaki. ya nufi inda su prime minister hatim suke a zaune ganin 'yan uwan shi maza sun yi mishi rumfa alamar wani abu na faruwa yana isa ya shiga cikinsu yana tambayar lafiya dadi sharifuddin da ke a rike da hannun prime minister ne ya ce baya jin daɗin jikinsa amma da sauki na san bai wuce damuwar tafiyar da zai yi ba ne kin biya mujidar da ke a gefensa ga baki ɗaya ta rasa sukoninta sai faman bin fuskarsa take yi da kallo cikin kulawa na latif ya ce don allah ka daure ka saki jikinka idan ba bai fuskanci halin da kake a ciki ba zai ji daɗi ba fama shi kaɗai ba kalli ka ga yadda mutane mutanenka suke raha a cikin dangi ya faɗa yana nuna mishi chief of staff ɗin shi tare da national security advisor na canada sun yi shiga ta hausawa teburin da suke a zaune a nan baba obi da abokinsa jan wuya suke sai fira suke musamman ma da aka haɗo musu da whisky sun sha sun yi tatul in ka cire baba obi shi kaɗai ne baya shan giya a cikinsu limshe idanun Firaminista ya yi a hankali ba tare da ya buɗe su ba shi kansa bai so yanayin damuwar da yake a ciki ya bayyana ba ko don saboda al'ummar da suka taru domin sa idan akwai abin da kake bukata ka faɗa mana mu yi maka shi a cewar his excellency din ya faɗa cikin nuna damuwarsa da kyar ya bude idanuwansa waɗanda suka kaɗa jawar da su muryarsa kasa kasa ya furta lafiya ta lau don Allah ku kwantar da hankalinku kada halin da nake ciki su dame ku ta ya za iya kwantar da hankalinmu bayan kana a cikin damuwa please kai kokari ka danna zuciyarka ko ma samu a kammala taron nan lafiya duba baka gani ka baki ɗaya mun tare ne saboda kai fuskar abdulrazak a matsayi ya yi maganar sai lokacin hajiya malikar da ke a hakimce gefen su ta yi gimbiya mujitar raɗa a ta. ki ja shi ku keɓe ki ji me ke damun shi saboda ke kaɗai ce za ki iya shawo kan shi gimbiya mujita ta ji dadin shawarar malikat duban yan uwan nashi ta yi idan ba damuwa ina son zan yi magana da shi ta faɗa tare da miƙewa ta riƙo hannun prime minister da sauri jami'an sirrin da ke a cikin filin suna shawagi suka take musu baya don ba su tsaro wata korido suka nufa an ƙawata ko'ina na wurin abin kofar shiga ɗaya daga cikin restroom ɗin ɗakin taron jami'an suka dakata a bakin kofar su kuma suka shiga daga ciki duk abin da ke faruwa akan idon Chief Owis. Ya riga da ya san me ke damun uncle ɗin nashi, shi kansa zuciyarsa ta karaya. Babban mutum. Me kake tunani ne? Muryar Justin ne ta katse masa zancen zuciyar nashi. Tunda muka zauna na lura baka fara'a me ke damun ka ne? Ya matsa fuska Chief Owis yayi. Ba komai. Ko ruwa baka sha ba. Kuma na san kana jin yunwa. Ya faɗa tare da janyo glass mai ɗauke da juice ya tura masa a gabansa. ya haɗo masa da suya ba don yana jin yunwa ba ya ɗauki glass ɗin ya kurɓi lemun wani irin sanyi ne ya ratsa zuciyarsa zaki kafa mutuniyar ka ɗagowa zaki ya yi tare da kallon decoration ɗin da Juxin yake nuna mishi a laurat ya hango ita kaɗai ce makullin da za ta buɗe maka kofar haɗuwa da firiti ɗinka murmushin gefen fuska ya sake kana ganin za ta yi mana hanya ni fa ban taɓa kula ta ba ko magana ba ta haɗa ni da ita cike da ƙwarin gwiwa kaftin Yasir da ke a gefensa ya ce ai dolenta ne ta yi mana abin da muke so gwara dai mu bi ta lalama don wallahi matar can da kake gani ba ƙaramar ƙwaruwa ba ce kanwar fa alhaji musa wadata hmm. baka san shi ba ne wallahi mutumin nan ba ƙaramin jan wuya ba ne a cewar justin ta bi baki yasir ya yi ni ina ruwana da wani alhaji musa ina magana akan kanwarsa ne da yaushe ne za ku yi magana da ita in ba damuwa ku bani dama ni na tunkare ta bayan an gama dina ɗin, a cewar ziyar ni na san ta yadda zan yi mata magana kaftin ya ce ai dama kai za ka fi iyawa da ita don wallahi ta ce za ta yi min jijji da kai tsaf zan ɗauki 'yar mutane da mari a bainar jama'a gaba ɗaya suka sanya dariya banda ce wanda hankalin shi ba a kansu yake ba wallahi da kuwa ka kare rayuwarka a gidan kurkukun kaddara don kuwa taɓa matar can ba abu ne mai sauki ba kai ko shi da Sharifuddin ba iyawa zai yi da ita ba saboda mugun jin kai ne da su ga tarin dukiya da Allah ya yi musu Justin ne ya faɗa tabe baki ya sire ba tare da ya ƙara furta kalma ba idan muka koma bangaren Hajiya Turai da ke a tsaye kamar wanda ta rasa galihu fargaba ya hana ta tun fargaba ya hana ta tunkari su hajiya laurat baiwar allah ta yi tsaye ita kadai. sai faman yan waige-waige take yi tana neman jas ta san shi kadai ne zai share mata hawayenta kamar daga sama ta je an yi hogin ɗinta ta baya lokaci ɗaya ta sauke ajiyar zuciya jin sautin dariyar hajjati da sauri ta juyo suka fuskanci juna tun shigowar ta. alhaza wannan na kanada suke binta da kallo musamman ma abokin baba obi dama ya jima da dakon soyayyarta a zuciyar shi ita kadai ce a filin taron ta sanya sari na indiyawa launin red color masu kyalkyali fuskar nan ta sha over makeup ga wasu ɗan banzan takalmi masu tsini da ke kafarta hannunta ɗaya rike da yar fosa ɗinta wani irin farin ciki ne ya lallaɓe mam turai har ba ta san sa'ad da ta kara hogin ɗinta ba muryar ta tamkar za ta fashe da kuka ta ce na ji daɗin ganin ki sosai hajjati kin kai yadda kika yi kyau ta faɗa tare da ɗago da ɗan kanta tana kallonta su hajiya muhibbat da ke kallon saransa a ɓace sai faman buga tsaki suke yi sun ja haushin zuwan hajjati ɗakin taron saboda yadda ta ja hankalin dattawan da ke a wurin har ta kai ga sun rasa sukuninsu riko hannun juna suka yi sai faman sakin murmushi take yi kamar wanda aka yi wa albishir da gidan aljanna me kike yi a tsaye ke kaɗai sannan na naga wanke sun ciko da kwalla faɗa min me ya faru cikin kulawa hajjati ke yi mata magana cikin sanyin murya ta ce ba komai kawai ban jin daɗin zama ni kaɗai nan take hajiya ta fahimci abin da ke damunta bin ɗakin taron ta yi da kallo karaf idanunta suka sauka kansu his excellency muhibbat wani irin mugun kallon harara suke jifansa da shi allah sarki wannan kenan mu ma dai ta ya mana harara don haka zan dakata a nan sai mu haɗu a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku takun ƙarshe kashi na ashirin da takwas Prime Minister Hatim ne ya fara shiga hannun shirke da na Gimbiya Mujidat daga bayansu Nazili da Yazirin ne bayansu mai girma Sharifuddin shi ma ya shiga hannun shirke da na Gimbiya Malikat ɗaya hannun nashi ya riko hannun uwar gidansa Hajiya Laurat daga